Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon za mu tattauna ne game da shin 'ya'yan da suke da nakasa suna samun ilimin da ya dace a matsayinsu na nakasassu ko a'a. Wannan ce ta sa muka fantsama cikin ƙasar Nijar. domin mu ji shin yaya abin yake ne. Yusuf Abdullahi gare ka. To a game da wannan batun na ilimin 'ya'yan nakasassun jamhuriyar Nishar yanzu ka zauren namu na tare da malamai daban-daban. Da farko dai muna tare da Sumaila Giwa, mamba a cikin wata kungiya ta guragun birnin Yamai da ake kira alkawali. Sai kuma Saidu Shimaro, shi ma yana ɗaya daga cikin mambobin kungiyar kasassun birnin Yamai. Muna kuma tare da Madam Shaibu Maryama Kalilu, daraktar wata makaranta ta 'ya'yan nakasassu da ake kira da ya sai mutum da ke nan birnin yamai tare da su za mu tattauna kan wannan batun na ilimin 'ya'yan nakasassu ina ganin su sumaila giwa da kai zan farawa shin ya maganar ilimi take a wajen 'ya'yan nakasassu lalle al'amarin ilimi na 'ya'yan nakasassu gaskiya suna so a samu su hannu a gaskiya saboda ka san wanda bai da karhi bai iya kama yaro ya yi tayya da ma ka tasi ka yaro ma wurin makaranta wallahi ba karamin wahala ba ne a gare mu eh hakanan wannan gaskiya muna da matsala sosai kuma yara in sun ka tayi wani wuri ma in yaro ya tayi sai ka gani ma in ka kai shi kai da baban da ma in ka kai shi wani lokaci kana gani abubuwa wanda ranka bai jin daɗi. Mm, kamar mi da mi watakila wani mm. lokacin ka ba a kula da kai ma mm. sai ka gani mutane na ta kallon ka ga ka ka zo da yaro wani lokaci ka shiga ma kakin masu baka hanya don kwanaki bayan gama da an kai rantare ni da nake zamne nan gana kai yaro na sai da waɗansu yara kamar su taka mutum su wuce muna kasa ana yadda yake abin ga tare da ni gaskiya ran shi ya baki hmm. nike masa yi haka nan na duniya ka san kowa yadda Allah ya yi shi kuma ta dinga yi hankuri kuma abin da ya sa ni biye da ta ni bi shi muka kai nan ga saboda ya gani yadda uban shi yake kuma saboda yadda yake tafiyar da rayuwar shi madalla saboda nike mata ke ya kamata yadda ni kawo ki nan ga ina so ki kama kwazo ki kokari ki gani yadda babanka yake ka tasi ka kama ka samu ilimi ka ya duba babanka saboda ba kullum ne mhm. babanka ke da karhi gaskiya mm. ya kamata ka duba kaga yadda baban waɗansu suke kaga yadda babanka yake hakanan ne rayuwar duniya mm. sai take ba mu sada da izini Allah ne ke yaro Allah ya taimaka Allah ya kama muna mm. eh sannan ni samu wani na nan yana saye da ya gani yadda mu da yaro muke labe cikin jama'a ina hakkasa sai ya abin ya samu min hanya sannan da Eh, directives ina ya gane mu sannan ya ya kira ni sannan ya yi min abin ya ya rubuta sunan yaron hmm. eh ni samu ni sashi eh, To wani irin cikas wannan lamarin zai iya yake kawo wa karatun 'ya'yanku? Lalle irin wannan cikas abin da yake kawo wa kasan mu in ba a kama muna ko ba a kwatanta ma masu karatarsuwa wanga ɗan in ka gani baban shi ya kamata ka taimaka ma yaron. ka kula da shi ya samu ya yi abin saboda ba eh, baban shi bai da karhin zuwa ya yi abin gan shi kuma yaro in yana abin ga in ya zo saboda ni da ni kai ina ce musu duk abin da suka gani yaro ya yi wani lokaci ya kamata a kira ni tunda ni ba da lamba na a kira ni saboda yaran yanzu ko wanda baban shi na da kari in ba ya ruga ya zai kama ba ne yara ba su jin magana eh insha Allah da da amsit lamban yake min insha Allah yana dinga kirana nike to hakan ga nagode to mallam Saidu Jimarau uh, watakila ban sani ba ko kana da ƴaƴa da suke karatu muwa muna da ƴaƴa wanda Allah kwal to kasan lamari na yara sai dai hankuri tunda ko wurin kai wasu ka da su haye da rana da rana da marace dai sai kai dai shiga hudu da mm, kana kai da kawo kenan ka gani tun nan akwai matsala mm. kai daga zuwa ka neman ma <coughs> yara abin da za su ci deja kai baka zamna ba kai aikin ka normal kenan hakan na za ka ta jirganiya sannu sannu sannu sannu tunda ko wurin yara ma in ka kai kawo da abokin gano ya waɗi duka ta duka jama'a sai tsura ma ido ana dibin wani abu mu kuma wannan ka mu bai muna mm. tunan mu yan gane mu muna son duka a tai duka dai gaba ɗaya duka mm. bai kai kowa da kowa sai ya tsura mutum ido ba wannan bai mun daɗi mm. tunda mu yan gane mu ya kamata a taimaka mu da mun zo a yi muna hanya mu shige matsalar da kuke fuskanta ita ce kamar ta kai da kawo zuwa kai 'ya'ya makaranta da kuma dokar su dawowar su gida tunda ka gani kai daga zuwa kai shiga hudu kenan kaga ba ka kai aiki just ba to ka da akwai da matsala da shi mm. game da dai wannan batun na ilimin 'ya'yan na kasasu yanzu haka nan birnin mai akwai wata makaranta ta musamman da aka kafa wacce take baiwa 'ya'yan na kasasu ilimi ah, muna tare da daraktan wannan makarantar madam ya magana ilimi yake tafiya yara yana saurare suna suna yi abun da muke sosai amma ba mu da kayan yi ba ku da kayan aiki ba mu da kayan aiki inspection yana ba mu takardu yana ba mu wanda suna yi ya ba mu amma ba mu da tabuloli bisa abun da za mu sa yara su rubuta sai kullum rubuta ma bisa tabarma ne suna yi wato bisa tabarmi ne eh, yaran ke karatu eh bisa mm. tabarmi ne muke mm. ba su da tabul mm. diya na su ne mm-hmm. su duka sun ka kai ma dari da dari da ashirin da hudu ne gare ni bara to wanga shekara ko muna nan ga rubuta da yanzu eh. kamar mi kuka yi la'akari da shi eh, watakila kuka kafa wannan makarantar saboda ana magana cewa ma ne ya kafa ita wannan makarantar. Me yasa kuka ga ya dace a kafa wannan makarantar? Yan ma suka yi reunion hmm. da wasu mata hmm. suka zo suka ce ma ya kai wurin da ana yi musu kaman kaman su samu wanda yana koya yara hmm. su samu ilimi. Kwamsa ya yi musu da suna jaye da yara suna goye da yara suna ta bara. sai sa suka dauke ni suka ce in zo in rike musu yara in karantar suwa ina rike da su hala su zo ina mm. koya musu duka abun da ana yi ga jaddan damfan ne muna yi tun da sassan ya koya muna duka mm. eh. to ya maganar aji kamar cikin kalasi ne kuke ko kuma rumfa ce ah, ake ba da karatu a ƙarshen ta cikin rumfa ne muke cikin rumfa ne muke kowane shekara sai muke uban su kawo kudin a tattara saye zana a yi mm. da da fari rumfa mai kyau ne mun yi ma shekara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi to yanzu da gobara ya kama shi ya kone mm, guri ya zo ya gyara to yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma mm. kowane shekara uban yara ga tattara no no ne ake tattara uh, kowace shekara kowane shekara mm. kowa ne yana kawo dare dare mm. sai kuma wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya a wannan tattaunawa wadda wakilinmu yusuf abdullahi ya haɗa mana daga jamhuriyar nijar a madadin duwayen da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman julie lizard da take haɗa mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama